wato shirin ayyukan malaman jihadin da ke zo muka wannan gidan rediyo mai albarka na kalifet da ke wannan birni mai albarka birnin sokoto hedikota ko hedikota daular usmaniya ta afirka gaba daya muna fatar Allah mai girma da daukaka ya sa abin da zamu faɗa ya zama daidai ga littafi Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuskure kuma muna fatar Allah ka nuna mana wannan kuskuren ka ba mu ikon gyarawa idan ba manta ba muna nan cikin jimiyar Abdullahi Gondu wadda ya kera a cikin Al-Baharul Kamil babbar kasidar nan tashin mai ɗauke da adabi mai ɗauke da balaga mai ɗauke da wato hikimomi da dama a ciki inda yake yaba ma manya manyan malaman sa su jibrilu da su shehu usman da sauransu mun kai inda baitin sa na na 25 inda yake yaba ma jibrilu kuma mun kai har inda ya ambaci sunansa yake jibrila man jabara ilahu bihi lana dinan Hanifa, mustaqim manhaji yau zamu tashi inda yake cewa وافى وحزب ضلالة في تلأة والدين في وحد كشيء بهرجي فذاها خناديه العلاج من أداتهم وكسوه لتذبرج لم يخش في ظهار دين الله من متهدين أو لائم متمجمج ملك شوا وافى ونفى بمال ممال جبريل دا الله امباني دشي وجن دورا من الديني جارا من الديني yabba muna addini tabbatacce lafiyayye ce to wannan fa malan wafa ya zo ko da yake zuwa wannan kasar wa hizbu dalalatin kungiyoyin bata fetal atin yana saman tudu shine sama bata tana sama ko wani gani waddenu shi kuma addini a wannan lokacin fi wahadin yana kasa kasa cikin fadama kasa kasa ka shay'in kamar wani abu baharajin wanda bai da kyau mummuna kina a wannan lokacin bata ita ce ke tashe a ƙasar nan ko da ya zo ya iske bata ita ce ke tashe ita ke ɗauka abun mai girma don ita a sama addini ko yana ƙasa ko da jibril ya zo haka ya samu ƙasar nan fa zaha anhu qanadis alaji min adatihim wa kasahu hullat zibruji fa zaha anhu sai Jibrelu ya gusar da qanadis a alaji ya da al'adodin arna anhu daga wannan addini domin akwai arna a wannan kasan da suke amfani da al'adodinsu suna sawa cikin addini sai ka ga kamar addini ne don ba su sani ba arna ne yanzu ka shigo musulunci wato maguzawa ne su ne a ala jam'u iljin ilj yana nufin wato eh, bakar fata kuma arni to haka aka samu ƙasar na haka baƙaƙe arna to sai ya zama suna da al'adodi al'adodi na arnanci ne da aka saba da su a wannan kasar to sai zan suka dauko suka gurbata addini da wa'annan al'adodin jibril yana zuwa sai gusar da wa'annan al'adodin na kahirrai min adati na al'adodin su wa kasahu sai daura ma tufa ya daura ma addinin musulunci tufafin hullata zibriji wato kawata zibriji ta zinari kenan ya gusar da al'adar arna ya dauko al'ada ta musulunci ya kawo musu kina anan jibrilu ko da yake zuwa ya iske kasar nan tana cakuɗe da arna da wa'inda musulmai wa'inda ke ɗauke da al'adodi na musulunci da al'adodi na arna to sai kusar da wannan al'adodi na arna sai ɗauko in can al'ada kyakkyawa da matsayin hullata zahabin wato zibirij hullata zibirij wato kawata zinari sai ɗauko ya sanya ma musulunci kenan ya kawata musulunci bayan an ɓata shi an ɓata shi da miyagun al'adodi sai ya zo ya kawata shi ya dauko masa sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ya karantar da sunnan manzo Allah wajen sallah sunnan manzo Allah wajen azumi sunnan manzo Allah wajen cin abinci sunnan manzo Allah wajen tafiya sunnan manzo Allah wajen zama sunnan manzo Allah wajen wajen fita gida sunnan manzo Allah wajen aure duka sai karantar da sunnoni yayi yayi watsi da bid'o'i malikarar cewa lam yakhsha fi dinillahi min mustahabin aw mutamajjiji lam yakhsha fi muhammadin lam yakhsha bai ji tsoro ba fi izhari dinin lahi a lokacin da ke bayyanar da addinin Allah bai ji tsoro ba min mustazi mai masa izgili a lokacin da ke karantarwa za a yi masa izgilanci yake bai jin tsoro duk mai mai izgilanci masa izgilanci bai damuwa domin dama mai da'awa idan yake yana jin tsoro a masa izgilanci to ba mai da'awa ne ba idan kana da'awa karka ji tsoron mai zagin ka karka ji tsoron mai mai sukar ka karka ji tsoron mai ma baka suna mai ma bakin suna mai canza ma suna mai ma ƙarya mai ma sharri karka ji tsoron sa ka ji ka bari domin aikin Allah ne annabawa an musu ballinta kai aula imin ko mai zargi bai jin tsoronsa mutan majimiji mai aibanta shi bai damuwa in ma ka aibanta shi oho in ma baka aibanta shi ba oho shi ne aikin sa da yake yi bai dainawa bai fasawa to wannan shine fa malam jibrilu kuma haka ya kamata dukkan muni malami mai dawa ya kasance malai ce to ba fa shi kadai ne ba domin malami bai kamata ya zama shi kadai ba a akwai dalibai tare da shi shine ce walahu shibulun naibuna manabahu wa shiblu inda sabri mithlul khadraji wala hu shubulun na'ibuna manaba yana da shubul wato kananan ɗiyan zakuna na'ibuna manaba wayanda ke mayewa wato mafakarsa makofinsa wanda idan bai nan to su ne za su zama makofinsa washiblu kuma kai ka sani ai a dan ɗan zaki inda sabri idan zaka jarrabe shi ka gwada shi to zaka same shi mithlul khadraji kamar zakin ne wa yana da ɗalibai wanda suna iya yin abin da yake yi wannan shine haka da haka mutum zai zama malami ya zama yana da dalibai anda idan baya nan to suna iya mai gurbin sa amma idan zan malami bai bai da dalibin da ka iya mai gurbin sa to har yanzu akwai saura kenan to kaga wannan malami malam jibrilu to yana da dalibai wannan daliban kamar ƴaƴan zaki ne kuma kai ka san dan zaki a lokacin da zaka jarrabe shi zaka same shi yayi daidai da babansa yayi daidai da uwarsa zakanya don haka malike wayannan dalibansa idan ka jarabe su ka zo musu da matsaloli na addini ko ka zo da littafi su karanta da kai za ka same su su ma kamar zakin ne kamar jibrilu suke fagada lahu nuru zamani idan aw sa'idan fi fathi babin murtaji to daga dal zai kuma kiranta daga yaba mashi jibrilu tunne ya yaba masa yanzu ya fara shigowa dalibansa ko to idan ana yaba ma daliban malam jibrilu to dalibi na farkon da za a fara yaba ma to shine usmanu dan hudiyu to shine sai yake cewa to a yi cikin ɗaliban ga nasa ga wani wannan ɗayan fagada lahu nuru zamani sai nuru zamani hasken zamani usmanu dan fodiyo kenan fagada lahu sai ya samma koyi ta san masa musa'idan yana mai neman taimaka masa au sa'idan ko kuma ya zama masa kamar damce mai taimako fi fathi babin murtaji a wajen buɗa ƙofar da aka kulle shehu usman ya zama masa mataimaki wanda ya je kama masa wajen buɗe kofar ruhaffar kowa buɗe kofar karantar da sunna buɗe kofar karantar da tauhidi buɗe kofar karantar da addinin musulunci to shehu usmanu ya kama masa wannan gehen haka kenan jibrilu yanzu ya samu ɗalibi wani ɗalibi usmanu dan fodi wanda ya sifanta shi da nuru zamani wato hasken zamani wanda musa'idan mai taimakawa ne au sa'idan ko ma ka ce mai damtse ne domin damtse ne ke nuna alamar karhi ko shi yasa ake amfani da shi a wajen taimako Sifatta babin murtaji a wajen buɗe ƙofar da aka kulle to ya kama masa an buɗe wannan kofar kofar da ta hana a karantar da addini shi Usman ya kama masa an buɗe wannan kofar yanzu an cigaba da karantar da addini Allah an karantar da sunnan manzo Allah an karantar da tauhidi an karantar da tafsiri an karantar da fiqihu an karantar da musulunci an kore bid'a an kore shirka an kore miyagun al'adu. an kawo an kawo sunna manzo Allah an kafa wannan duk taimakon shi Usman na yake taimaka mai malam Jibrilu yace izharu dinillahi baina aduwihi lam yaltafil limukazzibin mutalajliji yace izharu dinillahi wajen bayyanar da addini Allah baina aduwihi tsakanin makiyan addini Allah shi Usman ya kama masa wajen bayyanar da addini Allah cikin makiyan addini lam yaltafit wannan shehu Usman bai waiwaya ba limukazzibin ga wanda zai karyata shi a'a ya je ya kama ma malamin sa an taimaka ma addini mai karyata shi mutalajliji mai maganar da bata da kai bata da gindi shine mutalajliji to wannan bai wayo ya zo gare shi ba na abin da yake nufi idan ka zo kana sukansa ko ka zo kana zaginsa ko ka zo kana cewa ƙarya ke ko kallon ka ma bai domin magana ka magana ce da ba a ko saurarin ta wanda ya karanta ma aya ya karanta ma hadisi manzo Allah ya nuna ma ga sunnan manzo Allah ya nuna ma ga tauhidi ka zo kana surutan banza ko sauraren ka ba a koyi saboda kai yanzu surutun da ka kawo mu ya zama mutalajliji magana da bata da amfani kenan surutun da bai da amfani wato soki burutu in ji bahaushe shi ke masa soki burutu mutalajiliji soki burutu magana da ba ta da amfani bai ko saurarinta shi saboda shi yana dauke da littafi Allah da sunan manzo Allah abin da yake faɗa daidai ne saboda duk abin da zaka kawo masa ba Qur'ani ba ba hadisi ba sunansa mutalajiliji sunansa at-talajluju wato soki burutu sunansa soki burutu ne kawai saboda ka koyoyi ga wannan bai ya koyi inda ya sa gaba a wajen karantar da addini da tauhidi to shikenan ba zai dawo ba to in baka gane wannan ɗalibin nasa ba ba tunda bai gaya ma shi ba tun ɗazun sifan sai ke karanta maka bai gaya ma wane ne eh, zamani ba wane ne musa'idan wane ne kusa'idan fi fatihi babin murtaji wane ne wanda lam yalta filli mukazzibin mutalajlaji wane ne sai mala usmanu shine usmanu fagada lahu usmanu kenan da yake fagada lahu nuru zamani ai fagada lahu usmanu Usmanu ya yi saumako ya je wajen don ya kama masa. Man ja ana sai zulmatin wanda wannan Usmanu shine fa wanda ya zo muna cikin duhu ya tarar da mu a wannan ƙasa cikin duhu duhun jahilci duhun cirka duhun bidi'a fa za ha anna kulla aswada duji-duji ya gusan muna dukkan aswada wani baƙi duji-duji mai tsananin duhu ya kawo muna da duk wani duhu duk wani abu baƙi duk wata bidi'a duk wata shirka ya kawo muna da ita ya kawo muna sunna haskaka mai haske ya kawo muna haske a cikin wannan kasar kenan ya kawo muna tauhidi da sunna wada ila dinil ilahi wa lam yakhaf fi dhaka lawmata la'imin aw fujuhuji to shi ma Usman bin nan kamar yadda ka san malamin sa bai tsoron zargin mai zargi to shi ma haka ne wada'a ya kira ila dinil ilahi zuwa ga addinin Allah wa lam yakhaf bai ji tsoro ba fi zaka lokacin da ke kira zuwa ga addinin Allah bai ji tsoron laumata la'imin ba zargin mai zargi sukan mai suka au fuji fuji ko mai magana sabbatu bai damu da shi ba in ka masa maganganun banza soki burutsu sabbatu bai damuwa bai damu ba fansata khalqun ina sawta li sautihi wa la lahu saytun khal abraji fansata khalqun ina sawta li sautihi fansata khalqun sai halittu da mutane suka ishiru hina sata lokacin da ya murya lokacin da Usman ya daga sauti ya yi magana ya kira zuwa ga littafin Allah ya kira zuwa ga sunnan manzon Allah ya kira zuwa ga tauhidi fansata khalqun sai mutane kowa ya shiru ya saurare shi bi sauti dai a saurari sautin sa wa situn sai darajarsa ta daga fawqal abraji saman tauraro yana kira zuwa ga addini kowa ya saurare shi bayan sauraren kuma sai Allah ya ƙara daga darajarsa zuwa sama domin a nuna ma mai kira zuwa ga addini Allah Allah zai daga darajarsa to haka Allah ya daga darajar Usmanu dan Fodi lokacin da kira zuwa ga tauhidi lokacin da kira zuwa ga sunna lokacin da kira zuwa ga aroshe bid'a lokacin da kira zuwa ga aroshe shirka wannan ta sa mutane suka saurari wannan da'awar nan tasa bayan sun saurara kuma shi kuma Allah ya daga darajarsa saman tauraro kenan Allah kai darajarsa saman sama بشرى لأمة أحمد ببلادنا السودان في هذا الزمان المبهج يتي بشرى لأمة أحمد بشارة تتبت مع الأمة النبي محمد موكين muna cikin bushara bi biladina a wannan kasar nan tamu as-sudan bakar kasa kasar sudan fi hadha zaman a wanga zamanin namu zamanin usmanu al-mub'iji zamani mai haske zamani mai kyau zamani mai ban shawa al-mub'ij wato zamani mai ban shawa wannan zamani mai ban shawa me yasa yayi shawa Shehu Usman dan fodiu to dukkan farin ciki da jin daɗi ya tabbatar ma al'umma wannan zamani saboda Shehu mu yi farin ciki mu yi murna Allah ya kawo muna hasken zamani mu farin ciki da murna Allah ya kawo muna mai haskaka muna wannan kasa ya kafa muna sunnan manzon Allah ya kafa muna tauhidi ya karanta ya karanta muna alqur'ani ya karanta muna sunna ya rushe muna bid'a ya rushe muna shirka ya rushe muna al'adodi miyagun al'adodi wannan abun farin ciki ne gare mu bushra li ummati ahmad dukkan bushara ta tabbata ga al'umma muhammad a wannan kasar nan tamu ya kara da cewa كم سنة أهيتها وضلالة أخمتها جمرا ذكى بتأجدي كم سنة أهيتها ديوا أكوي سنة دكرايا وضلالة ديوا أكوي أتا أخمتها دكروشي كرغزة jamran zaka bi ta'ajjuji dama garwashi zaka yana tsalkakuwa ya furu bi ta'ajjuji lokacin da aka fura shi to lokacin da ka zo ka fura sunna sunna ta tsalkaka ta ɗaukaka ta girmama saboda ka fura ta ita kuma bidi'a ta roshe saboda ka dushe ta dama tana samun ɗaukaka ne domin mutanen da suke fura ta su roshe bidiyan yanzu ko aka si aka yi aka fura sunna aka hasa sunna aka kashe bata to wannan shine abin da yi Usman kam sunnatin da yawa sunna wadda da ba a yinta a hayaita Usman karayata yata. wadda lalatin da yawa akwai bata ita kuma wadda da ana yin ta ta riga ta tsalkaka ta girma ta kai babba a cikin al'umma ahmad ta usman ka zo ka roshe ta dama ai jamran wato garwashi zaka ya tsalkaka bi ta'ajjuji lokacin da aka fura shi in an fura sunna sai ta tsalkaka in an fura bid'a sai ta tsalkaka to da an fura bid'a ta tsalkaka da shirka yanzu ko ka zo ka roshe su ka fura sunna ta tsalkaka malai kara da ce ba sifan da jike masa wadalla la'ata fi abdin awaiduha adad wa takhalafat sunanan nabiyil abaji wadalla ata ka zo ka bullo ka shigo a wannan kasar tamu fi ardin a wata ƙasa a wa'iduha al'adodi wannan ƙasar adat tun wuce iyaka al'adodi ne waɗanda suka wuce iyaka don ba sa da kyau to haka ka zo katar da wannan ƙasar nan tamu wata khalafat sunanan nabiyil abhaji suka saba ma sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama al-abhaji sunna mai kyau suka saba mata domin bid'a ta saba ma sunnan manzo Allah kuma sunna ita ce mai kyau bid'a ita ce bata da kyau to wannan bidiyoyin da ka zo ka da su sun zo sun yi katutu a wannan kasar su riga sun bata bid'a a to sun bata sunna ka zo ka iske su haka sun saba ma sunnan manzo Allah sun saba ma kikkiawa sunnan manzo Allah ka zo haka ka tarar da wannan kasar dama haka shehu ya iske wannan kasar radiyallahu ah, rahimahullah mali ya kari da cewa istazamat ahluha fastasadat wasadat duwaina dini babal wullaje istazamat alluha masu bid'ar da masu shirkar suka girmama wannan shirkar suka girmama wannan bid'ar fastasadat sai ta zama kamar zaki dama bidiya idan ka girmama mata aka samu shugabanni suka daure mata ginde sarakuna suka daure mata ginde yan siyasa suka daure ma bidiya ginde sai ga kawai ta girma sai ta sai ta zama muna kamar zaki fasta sadat ta zama kamar zaki wasadat duwaina dini babal wullagi kuma ta zo ta toshe duwaina dini ta toshe babal wullagi kofar shiga duwaina dini kami addini ta zo kenan ta hana ma mutane shiga addini ta toshe kofar shiga addini Yanke duwaina wato tasgiri ne na duna wato ta zo bakin kofar addini ta toshe wannan kofar ta hana a shiga bidiyoyin nan sun zo sun toshe kofar addini sun hana a gane addini shirkan nan da ake a ƙasar nan ta hana a gane addini sai ya zama ba a ko gane addini musulunci ba mutum yana kuri yana gani yana kan addini ashe ba addini yake ba bid'a yake an hana mai ya gane addini na gaskiya domin bai da littafi Allah bai da sunan manzo Allah to wannan ita ce haka kaddiske wannan kasar an zo an toshe kofa an hana ma mutane gane addini malamai miyagun malamai sun zo sun taushe sun hana a gane addini Allah dan bidi'a sun hana mushrikai sun hana to wannan shine abin da ya faru ista'azamat ha'aluha mutanen da ke bidiyar sun girmama bidiyar sun dauke ta babba saboda ka idan ka zo kace ma ba a wannan bidiyar sai ce ka zo da wani sabon abu saboda ita wannan bidiyar ana ganin girman ta har ta zama mutane kamar zaki ita wannan bidiyar wasadat duwaina dini babal wulaji ta zo ta tsaya bakin kofa ta hana shiga kofar addini fasansa rabbi gisanuha wa tanmarab girzanuha tarmibi nasulin salmaji bayan haka kuma har yanzu wannan bidiyar fasansa rabbi gisanuha kyarkin du na wannan bidiyar fatansar sai suka zama kamar jifirma wato albigisan yar kindu yan ƙananan tsuntsaye nan ne waɗanda suke ko kashe su aka yi baka da abin da zaka ci a jikinsu yan ƙananan yan tsuntsaye ne to shine su ne ake kema bigisan to waɗannan yan tsuntsaye fastansarar sai suka zama kamar jifirma kenan bidiyar da banza wofi yau ta zama ita abun ƙuri ita abbabba ita ake ganin cewa in ka saba mata ka saba ma addini in ka saba mata a zo ana fada da kai in ba hankali ba a kashe ka akan kabarta kaga ta zama kamar jibirman abinda ba komai babban za ka matsan wancan tsuntsun yanzu ya tashi daga nan ya koma wato nasar fastansar ta koma kamar wato jifirma shi ko shaho wanda shike babban shahon nan to ta koma kamar haka wata nan nammarat girzaluha tarme bi nasalin salmaji wata namar jirzanuha jirzanuha surranta. wato an ce jirzan ya dabba gida wannan walakantatta ƙyar karama kamar a ce dan karamin bunsuru wada dan karamin bunsuru to watan namara suka zama kamar damisa kenan da bidiya walakantatta kamar dan walakantaccen bunsuru yau ya koma kamar damisa kowa ya san damisa yadda take to haka bidiya ta zama muna abin yasuwa a daji yau mutanenta sun girmama ta sarakuna sun girmama shugabanni sun girmama wane ne ya girmama ta malamai sun girmama ta yau ta zama muna kamar zaki yau ta zama muna kamar damisa Binasalin salmaji tana mi. binasalin salmaji tana harbin mutane binasulin da kibau salmaji wanda ke yanke mutum wanda ke kace mutum wanda ke kashe mutum kenan har suna da kibon da suke halbi mutane wanne ne kibau kibon bid'a kibon shirka wanda duk aka harba da kibon bidiya an kashe shi domin ya zama dan bidiya in ka zama dan bidiya kuma kan mutu ka san dan wuta ko aka harbe ka da kibiyar shirka ka zama mushriki in ka mutu kana shirka ka zama dan wuta to kaga babu kibiyar ma da ta kai ta muni to wayannan bidiyoyin sun zama suna da kibon da suke halbi mutane suna laƙumar mutane mutane na dawowa dan bidiya mutane na dawowa mushrikai wannan duka saboda mutanen bidi'an sun mamaye kasar nan to haka Usman dan Hudi yazo ya samu kasar nan malik da cewa من أراد دين الله يمهو إرضها فقمعتها قم القوي الأعوج yake man arada dinin lahi duk mai son addini Allah da gaskiya ba shirme yake ba ba wasa yake ba inda addini Allah kake so to yamwa izza zai shafe girmanta zai ga bid'a ba ta da girma shirka ba ta da girma duk mai son addini Allah to bai ganin bid'a da kima bai ganin shirka da kima wannan mai son addini kenan faqa ma'ataha ka zo ka roshe ta kam alƙawe roshewa da kallewa da karyewa irin ta mai ƙarfi al'a'awaji mai tsananin ƙarfi kenan ka zo ka iske bidi'an nan ta yi ƙarfi ka zo kawai ka kama ta ka maƙure ta ka kalle ta ka yi rugurgu da ita irin yadda ka karfar mutum zai kama wada ya kakalla shi haka kawo bidiya duk yadda mutane take ganin ta babba ce ta yi girma ba a iya barin ta kaza da kaza to kai da ka zo ka ga walakantatta ce ba komai ce ba ka kama ta usman dan Fodiyo ka ruguza ta ka je ka roshe ta ka kakkalla ta kam alqawil awaji kallewa roshewa irin roshewar da babban mutum karfa yake yi to haka kawo bidiya to ka malami suna ya kamata yi wa bidiya ko eh karka dauke ta wata abu ce wanda ba iya fito na fito da ita duk bid'a da ka gani ka yo fito na fito da ita a matsayinka na malamin sunna ko da ana ganin cewa mutane sun saba da wannan bid'ar in kace ka yi abun ga zaka kawo rabuwar kan mutane zaka kawo tashi hankali zakai yi kaza ba mutane ka yi fada da su bid'ar zaka yi fada da ita bid'ar domin idan ka dauko bid'ar ka roshe ta sai mutane su koma lahiya lau su zama bayin Allah na gaske su rike sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk lokacin da kaga bid'a ta taso to yi kokarin ka roshe ta kuma kai fada da ita ka zama jarumi ka zama zaki ku dibi abin da Sardauna yayi a wannan kasar kan bid'a ba yi da ba su yi ba su kawo hari a Sokoto su zo su mamaye Sokoto Sardauna ya tsaye hana wannan haka ake bukatar duk wani jarumi shugaba yi ku dibi lokacin al'umma ga takardawa mako a nan Sokoto a lokacin da ƴan shi'a suka so su mamaye sokoto lokacin da suka so su shiga har gidan sarki musulmi a sokoto suka shiga lungu da sako na sokoto suka yi markazi suka fara ƙarfi kadibi yadda ya kokari ya tsaya roshe ana cewa a ya saba ma demokradiya ce oho shi ba dai Allah ya saba ba manzo Allah ya saba ba matsala ka saba ma wa kaza yace oho to haka ake bukatar shugaba idan aka samu bid'a ta kunnu kai a ƙasa a matsayinka na shugaba ko ba ko ɗan siyasa shugaba ko malami to ka yi ƙoƙarin ka yaƙe ta duk abin da zai faru ya faru ka yaƙi wannan bidiyar domin idan aka bar bidiyar ta zo ta yi ƙarfi a al'umma to ka roshe al'ummarka kai kuma shugaba ne bai kamata duk abin da ke kawo ma al'ummarka ci baya ba kai sa ido in dai ka karɓi sunanka na zamanka na shugaba to wannan haka muke gani dukkan shugabanni suna yi tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka yaki da shirka yayi tsaye haka Umar yayi haka Abubakar yayi haka Usman yayi haka Aliyu yayi haka su Imam Malik suka yi haka su Imam Shafi'i suka yi Ibn Taymiyyah ma haka suka yi Ibn Kathir haka suka yi aka gangaro aka zo su Al-Qadi Iyad aka zo su wane ne su Imam Suyuti haka duk suka yi suna yaki da bid'a da karfin su da hikimar su da ilimin su ba sa wasa game da bidiya da ta bayyana zaka ga suna faɗa da ita to daga ba daidai na baka kama mulla dafa ga yan bidiya kana ganin bidiya karar ga ta fito ana zagin Allah ana zagin manzo Allah wai kai shiru wai a zauna lafiya ai babu zaman lafiya sai an tabbatar da sunan manzo Allah a cikin al'umma saboda matsayinka na shugaba ka fito ka yaƙi wannan bidiyar matsayinka na malami Allah ka fito ka yaƙe ta ba mutane zaka yaƙa ba bidiyar zaka yaƙa wannan shine muke kyakkyawar addu'a ga dukkan shugaban da ya taso yana yaƙin bidiyar ga dukkan malamin da taso yana yakin bidiya muna masa kyakkyawar addu'a kuma Allah shi ba mu nasara to wannan shine abin da Shehu Usman dan Hodiyo yayi yake cewa man arada dinallahi yamhu izzaha faqamataha qam alqawil a'waj duk mai bukatar addini Allah lafiya to zai kokarin ya roshe dukkan wani girman da ake gani ga bid'a sai ya roshe ta ta koma kasa ta da girma dukkan wata shirka ya roshe ta ta zama kasa dukkan wata baka al'ada ya roshe ta ta zama ba a ganin kimarta to wannan aka yi kamata malaman suna su zama aka yi kamata shugabanni su zama fa qasamtaha bil bayd min ayatihi wa sunnatin sunanin nabiyil adhaji dama idan zaka roshe bid'a da mi zaka roshe bid'a da qur'ani da mi zaka roshe bidiya da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da su ake roshe bidiya qala Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to da su Usman dan fodiyo yayi yar roshe wa'ancan bidiyoyin shi yasa mana kike faka samtaha ka kalle ta ka kalle bidiyar ka karya ta kasama daga kasama karewa da kallewa ka kalle wannan bidiyar bilbil min ayatihi da wasu fararen ayoyi daga cikin ayoyin alkur'ani kai amfani da su ka kare bidiya wa da wasu kayan kaihi kibau masu kaihi na sunanin nabi sunnoni annabi al'ada mai kyakkyawan huska mai kyakkyawan kulle kenan kai amfani da wannan sunnar domin karya bidiya ka kare mata gadon baya shine kasamta ya Allah ka kare mu sallallahu alaihi allahumma hadha azabatu gusnin fi riyab khabar baji sallallahu alaihi Allah shi wannan manzo Allah da kai amfani da sunnar saujin kari bid'a Allah shi salati akan sa ma hazza saba matukar iska saba hazza ya girgiza azabatu gusuni, rissan wato tsumujin tsumujin gusni reshe fi riyab a cikin dausayi khabar baji mai ni'ima kenan kawa manzo Allah salati matukar iska na buga rassa reshen itatuwa tsumoji itatuwa na dausayi wanda ke cikin fadama mai ni'ima inda iska na bugowa ya kada wa'annan ressa wannan tsumoji ice to kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana nufin da kai salati ga manzo Allah dauman wa abadan Allah ka samu dace anan zamu tsaya insha Allah abu da makaranta daidai Allah shi bar lada kuskure kuma Allah shi ya himuna wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik